يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمكن إن شرنا ودوا رمضان ما يجرى عليه محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda wannan yammaci ya dace da ishirin da biyar ga watan hudu shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin bayan allah daga aka yin tafi daga su zuwa aljanna karatu da muke cikin suratu ali imran muna aya ta 61 Allah ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman hajjaka fihi lalle duk wanda ya jayayya da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lamarin annabi Isa min ba'di ja ja'aka min da ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi daga wajen Allah fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abu. ka ce mutu ku zo mu kira ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku wani sa'a na wani sa'a ku mu kira matanmu mu kira matayenku wa an na wa an ku mu kira kawunanmu da kawunanku sun mana yi sannan sai mu kankan da kai wajen addu'a fa na ja'alla a nasarar ya'adun kyazimin sai musanya tsinuwar Allah ta kasance a kan mutane suke alkazibin ma'ana makarita to da ka jan fara karatu a kan ababen da suke ja Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mutum a ke sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba ka ce mutsarkari da kuma tasirin da ƙarya take a cikin rayuwar ɗan adam ubangiji muke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira da ka abu na ƙarshe da muka tsaya jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allah wa rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mutumin da ke ba da rashawa wal murtashi da wanda ake ba daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara Allah ya tsine musu shine mutumin da ya saba alƙawarin musulmi ko kuma mutum da kan ce ya jimanci wasu mutane wanda ba masu gidan shi ba ma'ana bawa ya je ya jibanci wasu mutane wanda ba masu gidan shi wani tsinuwan na rasu da kan mutum aliyu ibn abi talib ke cewa ma katabna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa al-quran ba wani abu da muka rubuta da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al-qur'ani wa ma fi hadhihi as-sahifati da abu da ke cikin wannan takarduna nuna qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun garin madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam harami ne ba na a'irin ila sau tsakanin dutsen a'id da sau faman ahdaka hadasan don mutumin da kan ce farar da wani a bakin garin madina aw awa muhdisan ko kuma mutum ya ba mabarnaci mafaka a cikin garin madina fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in Allah ya tsine mai mala'iku sun tsine mai haka dukkan mutane sun yi mai albarka la yaqbalu Allahu minhu adlan wala sarfan Allah ba zai karba mai aikin nafila ba ko na farilla zimmatul na wahida alqawal muslimai dai ne yas'a biha adnahu da ka mafi karancin su zai tafiya da wannan fa man akhfara musliman dan mutumin da ya saba alkawar musulmi فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Allah da mala'iku da mutane baki da sun tsine mai Allah ba zai karbi farilla ko na fiya daga wajen shi haka mutum da kan ce ce mutum wasu masu gida wanda ba masu gidan shi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi ma Allah ya yi mai albarka da mala'iku da dukkan mutane mutum na sha takwas tsine musu daga bakin mazan Allah baki mai daraja shi ne mutumin da yake kwakwadon giya ita giya duka babu albarka a cikin hadisin an tsohon Malik Allah ya zara shi sahabi na albarka yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khamrat al khamri ashar manzo Allah ya tsine ababai guda goma a cikin giya abu na farko asirwa mai tace ta tsinanne ne wa mu'tasiruha injin din da ake ta ta giya ne a wajen Allah wa sharibuha mashayin ta tsinanne ne a wajen Allah wa hamiruha mai daukar ta a mota ko duk dai wani abin hawa tsinanne ne wal mahmulu ilai wanda aka dauka aka mai giya tsinanne ne wa taqiha mai shayar da mutane giya tsinanne ne wa ba'iha mai siyar da giya siyar da ita shi ma tsinanne ne wa a akilu samanuwa mai kin dukiyar giya tsinanne ne wal mushtari da wanda ke siya su tsinanne ne wal mushtara lahu da wanda aka ya kace duka tsinanne ne da bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zaka ga lallai ta giya babu albarka a cikin sannan wannan lamarin giya ya isa Allah su subhanahu wataala ya jarabi al'umma to da wannan ana saka a kasar kano da alkhairi akwai yan yisuwa tana kokari wajen ya kasance a hana shigar da giya wannan gari kuma wallahi ta yi saboda wannan aiki da suke yi shine Allah subhanahu wataala ya ya kara wannan gari daga dukkan shari da ke afkuwa a Najeriya to da aka da ababe goma wanda Allah ya tsine mutane cikin giya haka wata wanda ya jingina kanshi zuwa ga wani mutum wanda ba ma ya fashi ba shi ba tsinanin ne ci mutum Allah haka mutumin da ya mulki wasu mutane wanda ba masu gidan shi bane ma'ana wa kenan hadisin abdullahi dan abbas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rahama ta Allah tabbata gare shi ya man da'a ila ghairi abi don mutumin da ya jingina kanshi zuwa ga wanda yake ba mahaifin shi ba aw tawalla ghaira mawalihi ko kuma ya jibanci mutanen da suke ba masu gidan shi bane fa alaihi la azatun la da mala'ikatu wan nas ajma'in Allah da mala'iku da mutane sun yi mai albarka mutum na shirin da wanda manzo Allah ya yi mai albarka shine namijin da yake saka kayan mata dan daudi kenan tinan ne mata ta 22 da manzo Allah ya yi mata albarka tunda Allah yake cewa na fa na ja'alna ala sallahi ala al-kadhibin matar da ke saka kayan maza wanda suka ɗauke shi a matsayin ado yanzu ta ɗau jallabiyar maza ta saka shi kuma ya sa kayan mata su duka tsinannu ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu da sahabi dan albarka Allah ya da shi yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajula yalbasu labsatal mar'a maza Allah ya tsine wa namijin da ke saka kayan mata wal mar'atu talbasu labsata rajul manzon Allah ya tsinewa matar da ke saka kayan maza daga cikin mutane da manzon Allah ya bai musu albarka akwai ƴan daudu 'yan daudu cikin maza tsinannu ne haka mata da suke kokarin su mai da kansu mazaje tsinannu ne hadisi da wajen sahabi dan albarka abdullahi dan abbas Allah zai shi da mahaifin shi yake cewa la'anar nabi sallallahu alaihi wasallam al mukhannifin min ar-rijal Allah ya tsine wa ‘yan daudu a cikin maza wal mutarajjilati minan nisa'i manzan Allah ya tsine wa mata yadda suke kokarin su kuma maza za ka jika manzan Allah ta sallallahu alaihi ya ebe wata albarka in ji Abdullahi na Abbas ibn Abi Mulayka yake cewa tsira ne Aisha an cewa Aisha radiyallahu anha Allah ta rika inna imra'atan talbatu na'al wata mata tana saka takalma maza فقال تكتا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء من ذا الله يتيني وما تدتكي كما تتيني هذا مدى أنت من ذا الله صلى الله عليه وسلم هكا ما تك من تتيني هذا مدى تكم ماتا هذا مدى تكم ماتا da kuma masu kyamatateniya da ماتا تكم ماتا duka tsinannu ne su bai da sai ga wata da wajen abu da ɗan fas farawo tsinanne ne barawo tsinanne ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi daga wajen sabin manzon Allah Abu wurin yake cewa la'ana sariqu yasriqu al ka fatu ƙa'idu manzon Allah ya tsine barawon da ke satan kwai har wannan ƙauyen ya kai matsayin rubu dinar ta sanadiyar wannan kwanta a fallon yana wa yasriqu alhabu da fatu ƙa'idu manzon Allah ya tsine mutum da ne sati igiya har matsayin wannan igiyar ya kai rubu dina a ɓalle yau mutum hannu a yanke mai hannu daga cikin mutanen da zan Allah ya ibe musu albarka matar da take kin amsa wa mijinta a lokacin da ya bukace ta hadisi da wajen sahabi dan albarka abu huraira Allah ya jira shi yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza da ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi fa idan namiji ya kira matan shi wajen shimfana ta ki zuwa mai fa'aba ta ki zuwa fa ba ta gabanan alaiya ya kwana yana fushi da ita la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiya mala'ikuna ta ebe mata albarka za su ta kwashe mata albarka har sai ta wayi gari inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin shi da ta da manzon na ya ebe mai albarka shine wanda ke nuna wa ɗan uwan shi takwai hadisi da wajen sahabi dan albarka abu walir Allah ya shi yake cewa qala abu al-qasim sallallahu alaihi wasallam baban al-qasim manzon Allah tsiyara mutu Allah tabbata gare shi yake man ashara ila akhi bi hadida don mutumin da ya nuna dan uwan shi karfi ko takwabi fa innal mala'ikata tal'anu mala'iku suna ebe mai albarka suna kwashe mai albarka hatta wa in qala akhawu li abihi wa umri ko da ka ce dan uwan shi mutum na talatin da manzo Allah ya yi mai albarka mutumin da ke zakewa mata ta gabanta ai ta bayanta mutum da ke zakewa mata ta bayanta tsinanni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha dan mutum da ke zakewa ta shi ta bayanta tsinanni ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mutane albarka manzo Allah ke cewa mal'unun bi wajhi Allah don mutum da aka roke shi wani abu dan Allah yake bayarwa dinan ne in ji manzo Allah mal'unun man tu'ila bi wajhi Allah mutumin da ya kasance aka tambaye shi wani abu dan Allah yake bayarwa dinan ne ne wa mal'unun man yas'alu bi da Allah sannan kuma aka ba shi sai ya daga cikin mutanen da wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka shine mutanen da suka rike makabarta a matsayin masallaci makabarta waje ne da ake zuwa abin na mamata sannan kuma ji a musu addu'a Allah ya ji kansu da rahma da haka dan mutumin da ya rike makabarta a matsayin wajen sujada kabarin malami ne shugaba ne wali ne kowaye to lallai wannan mutumin tsinanne ne la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida manzo Allah kici Allah ya tsine mutanen da suka riki kawarkin annabawan ta matsayin masallatai a wani hadisi wanda Allah kici Allah wala taj'al qabri watnan yu'bad ya manzo Allah karka sanya kabari na ya koma wani gunki ne da ake bauta mai la'ana Allahu qauman Allah ya tsine wasu mutane ittakhadhu sun riƙi kabarukan annabawansu a matsayin masallaci a hadisin aisha mazan allah yake cewa take cewa kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mardin ladhi lam yakun min manzo allah ya fada a cikin rashin lafiyar da bai tashi ba daga wannan rashin lafiyar la'ana allahu al-yahuda wan nasara ألا يئيم يهود نصارى البركة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يهود نصارى sun riƙi kabarukan annabawansa a matsayin masallatai yake ja laura zalika da ba don wannan tsoro da manzan Allah ji ba abura da kabarahu manzan Allah da ya sa a bayyana kabarin shi gaira dan khashiya au khashiya yustakha masjid sai dai manzan Allah ya ji tsoro ko kuma sabon manzan Allah sun ji tsoro kar a rika kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin masallaci daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma'aikata wannan aikin akwai yanka ba don Allah ba akwai zagin iyaye akwai mutumin da ya kasance batar da makawo da ganya makawo ya ce ka nuna mai hanyar sai kaje ka afka shi a cikin rami to kai tsina ne da kai wannan aiki haka mutum da ya je afkawa dabba ya kwanta da ta tsina ne haka mai lawati tsina ne hadisi da wani sahabi dan albarka ibn abbas Allah ya dace ka cewa la'ana Allah man ghayyara taqawum al-ard Allah ya tsine wanda canja iyakar ƙasa la'ana Allah man zama da ghairi Allah Allah ya tsine mutumin da ya yanka ba don Allah ba la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine mutumin da ya zagi iyayen shi la'ana Allah man tawalla ghairan wali Allah ya tsine mutumin da ya ji mutum da ba masu gidan shi bane sai man zama Allah ce la'ana Allah man kama a'ma 'ani sabil Allah ya tsine mutumin da ya batar da makawo daga hanya la'ana Allah man waqa ala bahimatin Allah ya tsine mutumin da ya kwanta da dabba la'ana Allah man amala amala qaumi lutin Allah ya tsine wa mutumin da ya aikata aikin mutanen na lutin man amila amala qaumi lutin manzan Allah yake cewa duk mutumin da ya aikata aikin mutanen na lutin ne ne inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga take ta dai wannan sune ababe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsire wa masu aikata su da wannan amfanin karanta karantawa shi ne mutum ya ci su sannan kuma ya yi ƙoƙari ya nisanci wannan munanan ayyuka masu bala'in muni allah mafi riko ya da mu duniya da layya to allah ta tsarki ta fana ja'al la'anata allahi ala al-kazimin za ka sai mu sanya tsinuwar allah su ba ta zukanci a kan makarita to ka ga yake cewa al-kazimin za ka ƙarya tana da ƙarya tana da tasiri tana yi wa ɗan adam tasiri mara kyau kafin haka kafin kana da tasirin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alaikum bisiriqi ina horon ku da ku kasance masu gaskiya ya ku al'ummata haka manzon Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa ina horon ku ku kasance cikin masu gaskiya فإن الصدق يهدي إلى البر قد كاتنا شير وزوك أيها اللبية ولا يزال الرجل يصدق ويتهار الصدق متن بيقش ينا غسكيا با ينا كرارا غسكيا حتى يكتب عند الله صديقا حتى أروت أجهم غسكيا وجه الله سبحانه وتعالى ولا يزال الرجل يكذب متن بيقش ينا كريا ينا شرارا ومتالي كريا ويتعرض كذب ينا كردادا قريا او جمع شيء حتى يكتب عند الله كذابا حتى يروح تجمق يتيا وجه الله سبحانه وتعالى تو ايتا قريا تنا رتاتيري مونا ناقر ايوار مكتب اولا فرقو احداث طيبة عند الانسان ايتا قريا تنا فكا لنشكا اتشلم ولا مسلم mana gaje duk lokacin da mutum ya faru magana a dinga shakka shin wannan abu ya inganta kuma inganta ba abin da wani ya faɗa tun da yana fesa wa mutane ƙarya ya inganta kuma inganta ba da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ya ribu kai da ma la ya ribu ka bar abin da kake kokonto a cikin shi zuwa ga abin da baka kokonto a cikin shi fa inna sidqa tumaninatun gaskiya akwai rutuwa cikin ta. wal kadhbu batun kariya akwai kokonto a cikin ta tasiri mummuna da kada take mai dangane mai ta shine mutum yana askawa cikin wata ɗabi'a cikin ɗabi'un munafikai hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ta arwa man kunna fi kana munafiqan khalisan ɗabi'u guda biyar wanda ya kasance a cikin ya kasance munafiki ومن كانت فيه خطلة منهن دم متون لكن تيكي لو تتبيع تكون تطبيع منافقي كانت فيه خطلة من من النفاق من نفاق حتى ولا ينا لو تطبيع تكون منافقي حتى يبرتا إذا تؤمن خان إذا أتى مجتمع سيئة وإذا حدث كذب إذا يي كريا إذا يي سيئ كريا وإذا آهد غدر إذا يي القول سيئ ودرأ wa idza khata fajara idan yayi hukuma akai fada da shi sai ta tafajirki a bashi hakuri ta shi bai iya hakuri wal munafiquna munafikai kamar yadda kowa ya sani Allah kita innal munafiqina fi darkil asfali min Allah munafikai suna san kasan kasan kasan wuta ne inji Allah subhanahu wataala da wannan mai karya yana tare da wasu gidan shi makarita shi aiwa munafikai kenan Allah subhanahu wataala yana cire wa mai ƙarya albarka a cikin siyar ba, za ka lokacin da shaidan ya kawo mai ƙarya ziyara yake kawata mutane kayan da yake siyar musu yana sharara musu ƙarya don ya samu riba to ya sani lallai Allah da ya ba albarka a cikin wannan kasarci da shi manzo Allah ke cewa albai'ani bil khiyari ma lam yatafarqa mai tsaye da sayarwa suna da zaɓi matakan ba su rabu ba fa in sarrafa idan suka yi gaskiya wa bayyana suka yi bayanin aibin da ke cikin abin da za a siyar burika lau ma fi bai'ihima Allah zai sa musu albarka a cikin siyar sirrin wa in kaza ba idan suka yi ƙarya wa kata ma suka ɓoya aibin da ke cikin abin da za a siyar muhiqat barakatu bai'ihima manzo Allah yake cewa za a shafa albarka da ke cikin da wasu abu na hudu abu na hudu wanda yana da mummunan tafi ga makarici duk lokacin da mutum ya daukar ya matsayin ɗabi'a da zai dingayi to mutane za su tsira aminci daga shi za ka duk lokacin da mutum yake da ƙarya in ya faɗi ababe ba a yarda da shi da tun tasiri mummuna da ƙarya take yi wa mutum ita ƙarya kana taka ya kasance hakikanin abubuwa a juya su a jirwata su za ka abu ne gaskiya sai ka ce saboda da kada da kai sai ka je a juya mu Allah muke rikon ya tsare sannan kuma ita ƙarya tana tasiri a gaban mutum ƙarya tana tasiri a gaban mutum kamar yadda manzo Allah kita gaskiya tana shirya zuwa ga yau Allah biyayya haka ƙarya tana shirya zuwa ga yau Allah subhanahu wa ta'ala fajirci da ka duk lokacin da mutum ya maka makaryaci to lallai za ka ga akwai tasirin wannan abu a jikin shi za ƙaryar tana girwiya ta ce ta jikin nan shi ya ce in ba ƙarya ya yi ba ba zai ji daɗi ba ubangiji muke roƙo ya ta da mu duniya da lahira ya raba mu da ƙarya la shakka ƙarya tana saka mutum ya ce ya rantsuwa ta ƙarya sannan kuma ya dinga ta awa wanda suke ba haka ne. sannan ƙarya tana saka mutum ya karbi dukiyar mutane ta hanyar rantsuwa ta ƙarya sannan kuma ƙarya tana saka mutum ya kasance ya dinga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fajir za ka ta kaike bai dai sa mutum ya bar ƙarya tunda Allah ya tafa la da Allah na tuna an kadabi sai mu sai tsinuwar Allah ta kasance akan makarita abu na farko abu na farko abu na farko wanda dai sa mutum ya kasance ya bar ƙarya to shi ne mutum ya halatto da girman Allah subhanahu ta'ala halatto da girman Allah mutum ya aminta lallai Allah ta'ala yana ganin shi to wannan yana da mutum ƙarya amma biyu mutum ya yayi yaqini ba yaqini ba ya tabbatar lallai abin da Allah ya rubuta da ya samu na dukiya sai zo ya riske shi kar mutum ya kan ya dinga ɗauko ya samu dukiya ta hanyar ƙarya ka yadda lallai duk abin da Allah ya rubuta Sai kana cikin bayan da duka baka wajen yata sai ka san wannan da wannan manzo Allah ke cewa lan tamuta nafsun hatta a rizqaha babu ran da za ta mutu ta koma zuwa ga Allah har sai Allah ya cika wata arzikinta fastaqullaha wa ajmilu fi talab mu ji tsoron Allah sannan mu kyautata mu kyautata wajen neman arziki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hanyoyi wanda sai mu kawo bayawa wajen ya bar ƙarya shi ne mutum ya saba wa kan shi faɗin gaskiya saba wa kai ta yi kacin ka kai ƙarya ta wuce ninka za ka ce kan ce ka saba kan da faɗin gaskiya sannan kuma alƙawari na Allah mai yasa laha, ya ji Allah mukharaja lalle duk mutumin da ya kasance ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala zai sanya mai fita da ka ƙarya manzon Allah ya haramta ta alƙur'ani ya haramta ƙarya da ƙarya da aka halatta shine ƙarya da ta kance mutum da ya sulwa tsakanin mutane ko kuma ƙarya wacce ta kance miji da yawa matan shi da sauran ababe da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwale tara kan sauban ki muke koyar ta da mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin gobe insha Allah da mun wannan karatu sai Allah ya kawo shekara mai zuwa ubangi da turko da da mutum da laira Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahu barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات الله أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله أتم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وعلى ذلك اللهم لأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات الأحياء من والأموات الأحياء من والأموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في حاراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سواه. اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين